da bakwai ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara takwas muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu damar haduwa a wannan masallaci masjidul muhajirin inda kuka saba haduwa a irin waɗannan ranaku a wannan lokuta domin karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul a'raf mun tsaya karatun da ya gabata aya ta ashirin da ashirin da uku za mu tashi aya ta ashirin da hudu insha Allah ta'ala cikin suratul a'raf wanda zai zama darasi na darasi na biyar a cikin wannan sura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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون نعم الله سبحانه وتعالى ينا مغنى دا النبي آدم عليه السلام دا إبليس دا حواء دا كما hayya macijiya a bisa kauli na isra'iliya an ambaci cewa akwai macijiya wacce take wato a tawagar iblis annabi adam alaihi salam shi kuma da matarsa daga sigar ya zo da jam'i tunda iblis ya yaudari annabi adam alaihi salam bisa hasada ya yaudare shi ya raba shi da abun da ya masa hasada a kansa na ni'imar Allah da zama a cikin aljanna da kuma tufafi na gidan aljanna wannan iblis ya zo a sifar nema annabi adam ko kuma bawa annabi adam shawari domin ya tabbata a gidan aljanna ko kuma ya zama daga cikin mala'iku shi da matarsa wannan yana daga cikin abun da annabi adam alaihi bai samu zama cikin ulul azmi min ar-rusul walaqad ahidna ila adam min qabl fa nasiya wa lam najid azma aka sashi malamai ke fassarawa cewa mun yi alkawari ga annabi adam alaihi salam ga dokoki ya zauna a gidan aljanna amma kar ya kusaci wannan bishiya amma kaga Allah subhanahu ta'ala sai ya ce fa nasiya sai annabi adam alaihi salam ya manta da bai ce sai tsageranci ba ko ya tsaurin kai ba ko ya yi sai ko ya yi kaza ba domin annabi adam alaihi salam ya kasance yana wato iblis ne riga ya yaudare shi haka Allah subhanahu ta'ala kuma ya nuna mutane ba wai da gangan bisa tsaurin kai irin na iblis annabi adam ya saba wa Allah ba bale yaudaran sa yi aka shi sai Allah ce fanasiya Ya sa wani sa'i man da mutum alkhairi yakan zo daga iblis iblis yakan mantar da mutum alkhairi misali wani sa'i mutum yana cikin yin sallah sai kawai ya manta raka'a ta uku ne ko raka'a ta hudu ne wannan yawanci daga iblis ne saboda bibiyan mutum da yake daga cikin a cikin sallah saboda haka wani sa'i ba sai mutum wai ya ce cikin sallah da tunaninsa ba ko zai tashi ko zai zauna sai so ma kokonto iblis yasa za ka ga annabi musa alaihi salam lokacin da suke tafiya zuwa gurin khazar da ya tambayi yaronsa atina gada'ana laqad ina min safarina hadha nasaba قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت yace wa ma an sanihu illa shaytan an azkura iblis ya mantar da yawanci wajen mantar da mutane alkhairi iblis yana yana yin wannan sai sai mantar da mutum alkhairi sai mutum yayi sabanin alkhairi ko kuma mutum ya manta da abun da yake shine daidai kuma tare da cewa ya san daidai ne amma sai ya manta iblis ne ke mantar da mutum ba tare da mutum ya ankara ba mutanen kirki kenan wanda ba safai yake saba Allah bisa ganganci ba babu wani abun duniya da ya rufe masa ido yake iya sashi ya saba Allah amma wanda wani abun duniya ya rufe masa ido yake iya saba wa Allah da gangan wannan kuma ya zama ganganci da kwaɗayin duniya da fifita duniya akan lahira shi ne balki ukidun alhayatar duniya wasu kwaɗayin abun duniya da abun da suke so na duniya yakan iya rufe musu ido su faɗa cikin kowane irin hatsari da sabon Allah muna fata Allah ya kare mu wannan hatsari ne amma akwai waɗanda su kuma bayin Allah ne waɗanda suna iya ƙoƙari Allah ya ba su sabati da tabbatuwa akan daidai amma wani sai sai Iblis ya yaudare sai mantar da su sai mantar da su abunda suke kai wasu ankara ba wannan shine abunda Allah ke tabbatarwa fa nasiya annabi Adam alaihi salam a ayan suratu qaha wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wannan najin da huwa azima sai annabi adam ya manta da bai Allah bai ce sai ya kiba kuma Allah bai ce sai ya saba mana ko kuma sai ya daurin kai a'a ba nasiya sai ya manta Wani ke nuna manufar annabi adam alaihi salam kyakkyawa ce domin Allah ya bada shaida haka domin cewa da yayi fanasiya saka akwai mutumin da in kaga yayi abu a wani yanayi sai ka ce kai a wani kamun na gari ya manta da shedan shedan da kawai ya rinjaye amma akwai abun da kuma mutum zai zama ganganci ya yi ya sake maimaitawa ya yi ya sake maimaitawa wani ya zama ba ba shedan ba shi ma kansa shedan ne eh, wanda zai rinka abubuwa waɗanda ba su dace ba ya ci gaba da sake maimaitawa har ya saba da sako tun abun da bai zama sako ba eh, bai zama yana ganin wato yana ganin nauyinsa har ya zama ya saba baya ganin nauyin abu wannan ya zama ganganci to annabi adam alaihi salam ya manta ya saba wa Allah ta hanyar yaudara da shedan ya masa iblis shi kuma ya saba wa Allah ya ƙi sujira ga annabi adam sannan ya saba wa Allah ta hanyar hasada ga annabi adam sannan ya tsaya tsayin daka cewa sai ya fidda annabi adam daga wannan ni'ima da wannan tufafi na aljanna za ka yi ya ɗora shi akan abun da ba daidai ba to shine Allah subhanahu wataala sai ce to shikenan ihbitu ku gangara ku sauka daga gidan aljanna to ihbitu siga ne wanda ake yin sa daga abun da ya kai uku yayi sama jam'i ne shi za aka ce to ihbitu din nan siga da ta zo da jam'i mai take nufi ina aka ce da iblis annabi adam alaihi salam iblis hawa da hayya macijiya a bisa kaulin Isra'iliya na bayani akan cewa akwai macijiya mataimakiyar Iblis. Ko kuma ihbitsu yana nufin annabi Adam da Iblis da matar annabi Adam Hawwa. Wato ya zama ihbitsu shi ma zai iya ɗauka. Amma akwai inda Allah subhanahu wataala kuma ce ihbitsa ku sauka a wancan kauli da aya da Allah subhanahu wataala ce قلنا اهبطا منها جميعا menene Allah subhanahu wataala ta ihi bi ku sauka ana nufin annabi Adam alaihi da Iblis wannan siga na tafniya mutane na siga abu biyu da aka yi ihbita ku sauka annabi Adam da Iblis ba ba ta ihbitu ba a can saboda ita Hawwa taba'ul li Adam ya ambaci annabi Adam ita kawai ta bi shi inda miji yake kawai nan mata ta take kawai take bi cikin sauki zaka yasa ba ambata da ita ba macijiya ba ambata da ita ba in akwai ta saboda taba'un da iblis an ambace iblis kawai kenan ya wadatar tun da dama ita sai an rasa shi ake maganar ta shine Allah subhanahu wataala nan yace ihbitu ba'dukum li ba'din adu ku sauka daga daga aljanna ku fita ku sauka kasa ba'dukum li ba'din adu sashin ku zai zama maki ga sashi sashin iblis maki ne ga bani adam annabi adam alaihi salam da zuriyarsa ba su zamanto masu soyayya ga iblis ba sannan ba su zamanto abun so kuma ga iblis ba yasa Allah subhanahu ta'ala ce afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa na badala yanzu ku bani adam za ku riki iblis da zuriyarsa koma bayana ni ba ni ban ji Allah subhanahu ta'ala min duni koma bayana za ku rike su majibinta auliya masoya ababen kauna koma bayana wa hum lakum adu alhali su kuma makiya ne gare ku wannan iblis shi maki ne ga annabi adam da zuriyarsa a kullum iblis yana shirin sai ya ga ya ɓadda zuriyar annabi adam domin su shiga wutar jahannama Allah ya kiyaye wannan shine abin da iblis yake kai don haka Allah subhanahu wataala yake ba'dukum li ba'din adu Allah ta wala walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin wala walakum fil ardi gare ku a cikin ƙasa mustaqarrun wata fassara tana nuna mustaqarrun ai gurin zamanku inda za ku tabbatu tsawon iya rayuwarku har lokacin da ajalin mutum ya yi lokacin da zai bar duniya ya zaman ƙasa a je a yi ta zama a ƙasa ku je ku yi ta zama da ƙasa da su a ƙasa da su da zuriyar har lokacin da rayuwar mutum za ta ƙare wani ƙauli kuma wata fassara ana cewa wala kun fil ardi mustaqarrun ku je ku cikin ƙasa ku zauna ku yi ta rayuwa sannan a cikin ƙasan ne kuke da mustaqarrun ai ku kaburburan kaburburan ku suna nan a ƙasa wato za ku je ku zauna a ƙasa ku yi rayuwa in wanda ya rasu kuma a tona ƙasa abun ne wani fassara kuma na cewa walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila ku je ku zauna a cikin ƙasa doronta da cikinta doronta da cikinta shine lokacin da kuke rayayyu kuna kan doron gasa ku je kasuwa ku je gona ku je gurin sana'o'i ku je gurin ayyukanku ku je gurin abubuwan da kuke na rayuwarku a doron ƙasa lokacin kuna raye sannan daga kun rasu kuma duk wanda ya rasu shi kuma sai a tona ƙasa sai a sake a cikin ta shine kun fil ardi mustaqarrun mustaqarrun shine doron ƙasa da cikin ƙasa zauna ku yi ta rayuwa a ciki walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila da kuma rayuwa zuwa wani lokaci ididdigagge kowa iya ajalinsa kamar yadda ayar suratul taha din ta tabbatar minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra minha khalaqnakum daga ƙasa muka halicce ku wa fiha nu'idukum cikin ƙasa za mu mai da ku in kun rasu cikin ƙasa ake sa ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa kuma za mu fito da ku wani lokaci na daban shine ranar tashin alkiyama zaka walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin ku je ku yi rayuwa a doron ƙasa zuwa wani lokaci mata'un ilahi shine kowa yana buga bugansa ne zuwa wani lokaci da Allah ya kaddara wane ya rasu duk yanda ake ciki sai wani ya ji labarin cewa an ce masa wane ya rasu kuma sai wani ya ji labarin shi kuma ya rasu yanda ya ji labarin su wane sun rasu haka wata ran wasu kuma za su ji labarin shi ma ya rasu dole ne sai an yi wannan haka wala kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin qala Allah ya ce fiha tahyauna a cikin ƙasa za ku rayu duk rayuwar ɗan adam bai isa ya rayu a sama ba bai isa rayu a inda ba doron ƙasa ba ne a doron ƙasa fiha ta hayauna a cikin ƙasa za ku rayu haka Allah ya kaddara haka Allah ya tsara ba ne rayuwa wani bu ba ƙasa ba mu ba a cikin ruwa za mu rayuwa akwai halittu 'yan cikin ruwa da suke rayuwa amma bani adam a doron ƙasa to hatta abunan halittu da suke rayuwa a cikin ruwa ruwan akan ƙasa yake sai an zo ƙasa ne ana tafiya kan ƙasa ya ce nan kuma ruwa ne amma kan ƙasa yake inda za a naɗe ƙasa sai an naɗe inda wannan ruwan yake don haka Allah subhanahu wataala ce fiha tahyauna a cikin ƙasa za ku rayu wa fiha tamutuna a cikin ƙasa za ku mutu a binne ku a cikin ta wa minha tukhrajun shine minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun daga ƙasar za a fidda ku idan kowa ya rasu sai a binne shi a cikin ƙasa idan an binne mutum a cikin kabarinsa yana zaune yana zaune iya lokacin da kuma za a yi busa a cikin ƙaho don a tashi a yi busa a cikin ƙaho kowa ya mutu sannan a yi busa a cikin ƙaho kowa kuma ya tashi ina wa minha tukrajun daga ƙasan za a rinka fito da mutane na ya bani adama qad an أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون Allah subhanahu wa ta'ala ce, Ya bani Adama, ya ku ’ya'yan annabi Adam, mutane qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum hakika mun saukar muku da tufafi yuwari sau'atikum wanda yake rufe al'aurunku wanda yake rufe al'auranku sau'a shine al'auran mutum sau'atikum al'aura da yawa haka mun saukar muku da tufafi idan mutum ya shiga cikin tufa sai zamanto ya fito da kamala babu wanda yake tuna duk lokacin da mutum ya ga mutum namiji ko ya ga namiji ko namiji ya ga eh, mace ko mace ta ga namiji ko namiji ya ga ta mace duka inda yana tafiya kawai mutum ya fito da tufafinsa to ba ka tina a jikinsa kana tuno al'auran ko kaza a da ka shi kawai ka ga mutum wannan baya zuwa hankali kuwa haka libasan yuwari aji duk yadda kowa a cikin halittun bani adam kowane dan adam ya san ga yadda halittar mutum yake namiji ga yadda halittar mutum yake ta mace amma lokacin da mutum ya sa tufa ya fito ko a ina ne a cikin makaranta ne a ma'aikata ne a kasuwa ne ɗumbin jama'a sun cika kasuwa a babu wanda yake tina ƙarƙashin tufar wannan ga yadda halittar su take babu ma ya zuwa ran kowa to da me an zalla alaikum libasan yuwari sau'ati da kaga mutum kawai wannan wane ne ah, a mun gaisa da wane kawai ba ka tuna komai amma da za a ga mutum ba wannan tufan da ya zama da ba, ana ganin mutum ba tuba ya zama da ba. farko za a zama tunanin ko ba da lafiya me ya faru a inda duk mutum yake ba tuba a lokacin da ya zama mutum to kawai an san akwai matsala amma da ya sa tuba kuma ba a tina da ba shi da tuba fa kaza ne ba za ka taɓa tina wannan ba daga yasa da mutum ka dinga cewa wani fa da bai sa rigar nan ba da kaza ne a'a tana gaisa da mutum kawai ka gaisa da mutum kammalalle shi ma ya gaisa da mutum kammalalle zanna, alaikum libasan yuwari sawatikum yana rufe muku kaga sai ka ba eh mutum ya sitirtu ba me tino al'aurar wani yuwari yana ce warisha warisha malamai sun masa fassarori shi ma warisha a wata fassara ana cewa da kuma kayan ado akwai tufa ta rufe al'aura akwai kuma ƙarin ado in mutum ya ƙara ado a kan tufa ta adi to rishan kenan ya ƙara ado an zanna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha da ƙarin ado ƙarin ado shine wato sama da yadda akwai tubar da ana sata don ado ne ta haura wato ya rufe al'aura kawai akwai abun da wani wani eh, misali mutum ya ya sayi yaji ya ba wa tela sai ce a masa aiki a wuya kaga wannan akwai alaka da aikin wuya da rufe al'aura babu alaka shi wannan risha ne ƙarin ado ne kawai yanne kawai mutum ya ƙara ado ne amma inda kawai tufa ne in ka tufa shi kenan ko gare ba a yi matakin komai ba mutum ya sa kawai shi ne ya sa tufa amma sai ta ayi mata aiki ayi kaza ayi kaza duka wannan warisha da tufan da yadin naira goma ne da tufan yadin naira miliyan ne in an sa kawai sai a ce wannan ya sa mai tsada saboda ƙarin ado amma in dai wai tufa ne shi kenan ya sa saboda haka an anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha risha shine ƙari akan tufa wasu wata fassara kuma warisha shine zahirin tufa adi an zalla alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha zahirin tufa wato inda ake kallo din ai in wuce sa tufa akwai ciki inda yake damfari a jikinsa akwai waje kuma inda jama'a suke gani yanzu idan ka haɗu da mutum ka damu da cikin Ka kawai wajen ne sai to haka ƙari an zana alaikun libasan cikin wari sha. sai muka san ku. doron bayan tuman kawai shine wannan doron in ado ma za a yi yanzu ka ce ganin wani ya zo aka masa aiki ta ciki sai lori ga sunan <laughs> ba ku aiki da ciki sai ta waje ka gani don haka abu ne ya kace mazahar na ne wari sha. Daka Allah subhanahu ta’ala yana gaya wa mutane irin abin da ya musu na ni'imomi kada an zanna, alaikum libasan yuwari sawatikum warisha yace wa libasu taqwa sannan mun ba ku libasu taqwa malamai suka ce menene libasu taqwa a wata fassara ana cewa libasu taqwa shine al-iman imani kada an zanna, alaikum libasan yuwari sawatikum warisha duka wannan an baku wani ba su taƙawa, da kuma imani a wani fassara kuma wani ba su taƙawa da tufafin da almuttaquna za su sa ranar tashin alkiyama ma'ana tunda Allah yana magana ne akan libas tufa an zalla alaikum libasan yuwari sawatikum ya ku bani adam mun saukar muku da tufa yuwari sawatikum wanda yake tare muku al'auranku warisha da kuma tsari na ado wa libasu taqwa mu muka ba su muka kuma ba ku libasu taqwa menene libasu taqwa a wata fassara shine tufafin da mutane masu tsoron Allah za su sa ranar tashin alƙiyama a wata fassara shine imani a wata fassara kuma shine al'amalu salih aiki na ƙwarai duk kyawun tuban da mutum ya sa in dai baya aiki na kwarai babu kawai wannan ba shine ma'auni a gurin Allah wa libasu taqwa malamai suka ce al'amalu salih a wata fassara wa libasu taqwa as-samtul hasan fil wajh wato shine abun da eh, za a gani a fiskar bayin Allah mutanen kwarai wani da ka gan shi sai ka ce kai na daga gani wannan mutumin ina masa kyakkyawan zaton mutumin girgi ko baka san shi ba eh, to libasu taqwa eh, sashin fassara yace libasu taqwa shine as-samtul hasan shine wata sifa ta haiba kyakkyawa da ake gani fil wujuh wato a tisa kun bayin Allah a gani fiskan wasu daga cikin bayin Allah da an gani an san cewa kai babu wargi da harkar Allah a tattare da su haka ake kyautata da so gare su wannan shine libasu taqwa shine wa libasu taqwa sai ce zalika khair libasu taqwa din nan ma'ana ko ya zamanto al-iman ko ya zamanto libasu alladhi yalbasu al-muttaquna yawm al-qiyama tuban da masu tsoron Allah za su sa ranar tashi al-qiyama ko ya zamanto al-amalu salih aiki na kwarai ko ya zamanto as-samt al-hasan fil wujud wato sifa na kwarai na gari da ake gani mutanen kwarai tattare da su ko ma wanne aka ɗauka a ciki to gaba ɗaya zalika kai wannan shi ne mafi alkhairi akan duk ta tuba idan aka ce ga tufa na tare wato al'aura sannan ga ƙari na wato ado sannan kuma ga ƙari na libasu taqwa shine al'amalu salih ko kuma al'iman shikenan kawai an gama zalika khair wannan shi fi alkhairi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta da mutum ya samu malbas jadid wato malabis ya samu riga sabuwa Allah ya bashi dama ya dinka riga sabuwa ko an bashi riga sabuwa ko ya samu dama ya dinka da kansa ko wani ya dinka masa sabuwar riga ya kawo masa to sai ya addu'a lokacin sawa yana sa rigan tana zuwa wuyansa sai ya addu'a alhamdulillahi alladhi razaqani min ar-rishi ma atajammalu bihi fil nas wa ma atajammalu bihi fil nas wa uriya bihi awrati godiya ta tabbata ga Allah wanda ya azurta ni ar rishi na daga ƙarin kayan ado wanda zan yi ado da shi in fito fes a cikin mutane sannan kuma in rufe al'aurata da shi a wani ƙauli alhamdulillah alladhi kasani alhamdulillah ma asru bihi aurati wa jammalu bihi fi hayati godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tufatar da ni abinda zan sifirci al'aurata da shi kuma in yi ado wato a rayuwata da lafuza daban-daban kamar guda hudu wannan duka ma'anan su kusan daya da kuma lafuzan kawai wani ya shiga wani wani ya shiga wani haka yamma sannan mafi alkhairin mutum shine wanda Allah in ya ba shi tufa sabuwa ya samu ko ya samu dama ya dinka ko ya samu wani ya dinka ya kawo masa ko makamancin haka ta ko ta ina ne ya samu tufa sabuwa shine wanda lokacin da yake sawa ya yi wannan addu'a ɗin sannan kuma ya duba shi kuma tsohuwa a cikin nasa akwai tsohuwa wadda ita kuma ya ji yana amfani da ita ita kuma sai ya ba wa wani akwai wanda in ka baki tsohuwar tuwa shi kuma takan zama kamar sabuwa gare shi yadda abu na rayuwarsa take da yadda rayuwarka take to wannan shine wanda Allah subhanahu wata'ala shi kuma yana masa tanadin zuwan gidan aljanna ya samu sabuwa a duniya ya yi addu'a ya yi godiya ga Allah sannan kuma ya ɗau tsohuwa kuma ya bawa wani daga cikin bayan Allah wanda yake na ƙasa shi kuma wanda zai sawa don ka Allah su mana wata ce ya bani adama an qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wari sha wa libasu takawa zalika kai? Allah ce zalika min ayatin lahi la'allahum yadhakkarun zalika samar da tufafi da sanya tufafi ku ganku cikin tufafi kuna tafiya cikin jin jin daɗi da walwala duk wanda ya sa tufa ya fito kowa ya sa tufa ya fito ba wanda yake damuwa wancan bulu ya sa wancan kore ya sa wancan fari ya sa wancan kaza ya sa kowa ba wanda yake tuna akwai riga jikin wani ko ba riga a kawai da kaga mutum ka gan shi kawai shikenan yayi san yi san wannan yayi nan wannan yayi ana ganin mutum daya ba tufafi kowa sai hankalin sa ya gudu to wannan zalika min ayatin lahi yana daga cikin ayoyin Allah a ku a ƙara muku ƙari warisha annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa tufa ya sa ƙari akan tufa Rashayi yakan yi abu ne akan kawo masa kyautan tufa daga kasashen duniya. Wadanda suke za su zo ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo musu da tufa sai zo masa da tufa irin tasu. sun zama da akwai wanda suka kawo masa tuba da abaya maru kala yana jin daɗin sawa jazir ba a son a sa jazir ga maza amma in maru ne wanda yake mai duhu duhun ja to shi wannan babu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta amma jazanja jazir to sai mata saboda haka eh, ko kuma a ratsa masa fari a jikinsa idan aka dan ratsa fari fari shikenan ya da shi daga wancan karhanci ne da zarar an ratsa fari fari ko kuma aka ratsa baki baki ko kuma ai zaman to ba jazir ba to shikenan to ya da shi daga karhanci to haka idan muke ga tuba eh, jazir to in ya ga eh, dole yana son ta to sai ratsa mata wani tsari amma in mata ne ko tuba jazir ko tuba wanne ne suka babu wani amma a mazhabar malikiya su kuma suna ganin kala mai rauni shine yalo shar yalo zalla a gurin maza su suna ganin tuba ne mai rauni sai dai an masa ratsi akwai baki baki ko jaje jaje ko fari fari ko wani abu amma yalo shar sai mata ne kawai za su tashi a malikiya mazhabar malikiya amma abu ne eh, eh, eh, abin da ya tabbata a suna shine jazir shine ake so amma da an ratsa abu da an ratsa wani kala to shi kenan ya fi da shi daga karaya da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika min ayatin lahi waɗannan suna daga cikin ayoyin Allah a azurta ku da tufa ku sanya tufafi al'aurunku su ruhu ku sanya tufafi ku yi ado da su wanda daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ni mutum ne mai son ado kaya tes, irin high tes din nan ke eh, to kuma ina maganar tawazu sai abin da kuma tawassus a cikin sa tufafi a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam babu ne ka sa tufafi duka irin yadda Allah ya azurta ka da shi babu ne amma an dubi bai ta kuma farin launi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa mutane farin launi inna Allah yuhibbul bayan Allah yana son farin launi tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa farin launi ya sa kuma launin da ba fari ba haka za ka yi sa fari launi za ka yi sa launin da ba fari ba amma in dai fari shi ya fi a tace albisu fi ha in mutum ya rasu ma ku sa shi a fari farin kala yanzu haka farin kala shi ne ya fi amma mutum da kare zama cewa ya rasa fari a cikin kayansa da zama ba fari ba ɗaya kullum kayansa danja ne ko kuma wani kala kala haka a'a ya samu dai ɗan fari wani sai wasu kuma za ka ga alhamdulillah har suna iya jure ko yaushe tuwa da zubari ana samun ɗaiɗaiku a cikin jama'a wanda yawanci ko yaushe tuwa da zubari ne ba za ka ga tuwa wanda ba fari ba a ɗaya cewa Allah jeri mai biya eh, na gan shi a nan da wuya ka gan shi ba fari tuwa ba akwai alhaji maru Allah ya masa da suwa A umaru karshen kan shi eh, musa wahid ma ake to shi motar da zai shiga ma farashi ina ga farin fentin gidansa ma yawa ina zama fari ne yau takalmin sa fari hular sa fari ne shi koman sa fari ne eh ko yaushe kuma in ga ya shafe rayuwa zalika fadlullah eh, ya jure Allah ya bashi dama akwai alaji ya umma alaji ya umma abuna alaji ya umma mu'az kwana na ni sallan janaza da shi ana ina ko ran yau ta ne lallaji ran abuna eh, yar uwa lallaji ne alai ibrahim annabi ya umu azuri abokin annabi ya rima tare suke tare suke aiki aikin gwamnati da shi yawanci shi ma da wuya ka ganshi ba da farin kaya ba eh, to haka ne ba gane alaji ne gida da shi ma yawanci bari ne masha Allah duka sun samu eh, nasarar cewa biyu da fari suna ce fari dai shi yafi akan sauran kaloli amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kaloli wanda ba fari ba to ke kenan mutum zai iya sa kaloli wanda ba fari ba manyan manyan magabata sun sa kaloli wanda ba fari ba amma wanda ya juye fari to shi kuma fari layi da ya yi sa'a shi kuma ta wannan bangare haka zalika min ayatin layi. wannan suna daga cikin ayoyin Allah la'allahum yadhakkarun ko mutane za su azantu ce mutum ya gane cewa tufa ni'ima ce daga Allah aya ce daga Allah yanzu zaman mun nan kaga yanda mu yace kowa da tufansa kawai bai damu da komai ba ana zazzaune ana tare maza da mata suna iya tafiya akan hanya ku hulga da mata ku hulga da maza mata su hulga da maza amma kowanne da ke yana cikin duwa wani abu min ayatin Allah Allah subhanahu ta'ala da ya yi dabbobi waɗanda su kuma ya wasu daga cikin dabbobi sai Allah ya su da yi su sai ba su al'auran su a waje al'auran su a waje haka yake ba sa sa wani tufa fatin su kuma bai rufe al'auran su amma da ya yi wasu halittu kuma sai ya rufe al'auran su kamar tsuntsaye tsuntsaye da wuya mutum ya ga al'auran saboda an rufe shi da gashi ko gura ne ba za a ga mutum yana iya kasa gane wanne ne namijin tsuntsu wanne ne tsuntsu saboda Allah ya rufe al'aurar su da gashi to kowanne da irin gurin rayuwarsa da kuma irin yanayin da yake rayuwa idan wanda Allah subhanahu wata'ala ya bar al'auransa a waje da hikimatin balikatin fi zalik da hikima baliga wadda ta sa shi haka zai zama kuma shine zai zama maslaha ga rayuwarsa saboda irin kiran halittar da Allah ya masa to in an rufe sa ba ma ke samu matsala mutane da aka yi musu halitta sai zama to ya tufa ne kaɗai zai rufe su ba wani damuwa ba a ce sai mun sa ƙarfe ba da a ce sai da karfe ta dan da tan saboda mutum ba karamin mutum bane ganin al'auran zai tada a sai to aka ce kuma nan. wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum hal antum shakirun da san'ata labusin shi ma akwai fassara daban kuma har yanzu zaka Allah subhanahu wata'ala ce zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun Wani yana daga cikin ayoyin Allah la'allahum yadhakkarun ko mutane za su azantu Allah ya ba mu ikon azantuwa na'am يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ۖ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وكلوا قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون Sheikh Muhammad bin Salihu Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala sharhin sanar Riyadus Salihin akwai kitabul libas a Riyadus Salihin. Babi ta babi da yake magana akan tufafi. Akwai at-tawassut fil libas. Abuna akaitawa a cikin tufafi. Sheikh Muhammad bin Salihu Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ya bayani yanayi da kuma sha'awan mutum da yanayi da zai iya sa mutum menene a tawassul fil libas ba shi ne yake nufin kar mutum yayi ado yadda ya ga dama ba matikar da halal ne sannan ko ba shi ne yake nufin mutum ya kuma yi alfahari saboda tuwafin da yake da shi ba alfahari kuma yana da tuwafi ko ya cewa yana sama da suwa ne a wannan ya yaudari kansa shedan ya riga ya shiga saboda haka Eh, ma yana cewa idan aka wayi gari waɗanda ko suke karantarwa ko da ɗaliban ilimi ne suka fahimci an yi su a wani zamani na wasu mutane waɗanda suke iya rena mai da'awa ko karantarwa ko ɗalibin ilimi kaɗai suna aunawa da yana da tufafin da ya sa ya kusa da irin nasu wanda wannan kawai yana iya sa su rena matsayin su mutum yana iya sa wabi don ba wa martabar addini martaba idan har haka ya faru abin da shek ah, muhammad eh, sheikh Osman ah, bin Fodi ah, rahimahullah ta'ala shi ma yana da wannan eh, bayani din don haka shek muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala an duba sharhin a cikin abin eh, na Riyadus Salihin yi bayani sosai akan tufafi da yanayin yadda mutane suke da kuma zamani da yadda ake rayuwa eh, da sauransu amma tare da kaucewa alfahari tare da kaucewa alfahari duk wanda yake jin ko ya sa tufafi ko kuma ya yi tafiya da tinƙaho ko kuma ya ji cewa yana da dukiya ko ya ji cewa yana da ilimi har hakan ya sa shi tinƙaho wannan hanya ce ta shedan gaba da mutum daga nan ya sauka daga tsarin addini ya sauka daga tsarin sunna sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma tsari wato abuna iblis Allah ya kiyaye Allah subhanahu wataala ce ya bani adama ya ku yayan annabi adam na yafi na kuma shaytan kar ku yadda iblis ya jarrabe ku ya fitince ku har ya sa ku ku bar hanyar Allah kama akhraja abawaykum min al-jannati kamar yadda ya fidda iyayenku uwa da uba su ne annabi adam da matarsa hawa ya fidda su min aljannati daga aljanna annabi adam annabin Allah ne bai taba yin sabo ba bai taba ganin sabo ba bai taba ganin mummunan abu mai kyau mummunan abu a gidan aljanna mara kyawun abu bai gani ba bai san yadda ma ake yin sabon Allah ba an halicce shi Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi yace lima khalaqatu bi yadayhi abun da na halitta da hannaye na inji Allah ya daga darajar annabi adam bai taba yin sabo bai san yadda ake sabo ba amma sai da iblis ya sake ya sabo ya fitta shi daga aljanna saboda hasada to shine sai aka ba mu misali da tufa kawai kaga idan aka auna da abubuwan da muke da su na ni'ima ba sai mun je ga maganar tuba ba tuba da wanda yake da hali da wanda bai da hali babu wanda yake fita ba To amma tuwa kuma da Allah ya zo maganan tuwa yace qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum da shi ya fara tuwa da take rufe al'aura tuwa da take rufe al'aura kuma ba a maganan tana da tsada ko ba ta da tsada in dai muke sa tuwa ya sa tuwa, ya bi dokar Allah sai ce wari sha tukuna ya faɗi ƙari wanda ake sawa don ado ko wanda ake sawa don ƙari ko don wani abu ganin damar mutum to da ya ba da misali da tufa a babin ni'imar Allah don mu gane komin kankantan abin da muke ganin karami ne to mu littafa shi cikin ni'imar Allah mu gane cewa kuma lallai ni'ima ce daga Allah don haka mu gode wa Allah bisa ni'imomin da ya mana rashin godiya ga Allah bin tafarki ce dan daga ce sa sai yace ya bani adama la yaftilannakum shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati baban ku annabi adam da bai taba sanin yadda ake sabo ba amma iblis sai da ya fidda shi daga aljanna ina ga wanda ya san yadda ake yin sabo ina ga wanda sai ya dage ma yake tsira daga sabo ina ga wanda zai zo a ce a kuɗi kaza kuɗi kaza ta karkashin gurinsa suke wucewa in ya ga dama zai iya ɗiban wani abu a ciki ba tare da mai kuɗin ya sani ko a shago ko a gurin sana'a ko inda suke sana'a da waninsa ko ubangidansa ko wani abu zai iya ɗiban wani abu a ciki ba tare da ubangidan ya sani kaga wannan ya kuma san yadda ake yi don ya riga sun sabo annabi adam ko bai san yadda ma ake saba wa Allah mu ko yanzu mun sani sai dai kawai addu'ar Allah ya kare mu daga saba masa to wani sai kuma zaka ga kudin ba ma na wani bane na duniya na na duk kasa ne duk dan kasa yana ciki dukiyar ce. to ɗade abu na la yatinan lakum shaytan sai za ka ga na abu nan kana ganin sa kamar na gwamnati ne kamar ba damuwa nan ɗan kama ba damuwa a'a ina abu nan ba na wane ba ne na gwamnati ne to waye gwamnati mutanen su ne gwamnati yi. to sai mutum sai ɗiba a duk wannan aikin shaidan ne kau da kai a wannan ya tsura ka a wannan wani tayi duk abin da za a yi ta hanyar saƙon Allah in dai ta hanyar sabon Allah za a samu abu za ka samu gina duniya ne ba dai gina aljanna ba babu hanyar gina aljanna da ake yin ta hanyar sabon Allah za ka in mutum ɗau hanyar sabon Allah ƙarya yake ya ɗau hanyar kawai gina duniyar sai dalilin gina duniyar mutum ya ga cewa bari ya saba wa Allah ya rage na to fitina ce ta shaidan la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min aljannati jannati yadda ya iya fidda babanku daga aljanna wanda bai san yadda ake sabo ba sai da aka sa shi yayi to ku innan da kuka san yadda ake sabo kuma da hankali yi yaftinan da kuma shaiɗanu kar ku yadda shaytan ya fitince ku ya samu ku bala'in son wani abu na duniya har ku ji cewa bari ku saba wa Allah abu kaza wai an yi haba ba damuwa daga baya shi kenan in ba an yi kaza ba kaza ba zai yiwu ba to ayi kawai shi kenan a bita ayi ta saba wa Allah da kaɗan kaɗan yau ayi a ce ba damuwa gobe ayi a ce ba damuwa jibi ayi a ce ba damuwa ba Allah kuwa ai mun mai da Allah mun wasa la yafinannakum shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima iblis yanzi'u anhuma libasahuma sai da rinka kwadewa da ƙarfi ya kwaɗe anhuma daga babanku da mahaifiyarku annabi adam da hawa sai da yanzi'u anhuma yana ja'in ja da rigan domin me sai da rinka yaudaransu ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza da haka da haka fadallahu ma bi gurur yasa ita hanyar shaidan gururi ya'iduhum wa yumanni mun karanta ba ya'iduhum wa yumanni haba ai in ba ka zamba ba zai yiwu ba sai an yi kaza to kai kawai mana ba ka yi istighfari kai kawai mana ai akwai maslaha kai kawai mana ai so ake ayi kaza irin waɗannan abubuwan iblis ya kira yawo mutane taron jama'a kuma a yau da kwaɗayin abin duniya ba ne ce maka in mm, mm, a cina lahira ba a duk wuya sai ɗaɗɗaya ka zo gurin abokananka ka yi shawari ga abin da za a samu duniya ɗaɗɗe ne zai ce maka to amma kuma za a samu duniya nan amma abu kaza za a yi shi amma a yi kaza kai anya da ya za mu haɗu da Allah a wace ma eh ai eh kaza wannan sai sai gaba ɗaya jama'a ba sa taimakon mutum wajen tsayuwa a kan tafarkin Allah shaidan kuma yana nan yana yin nasa kira har sai a da mutum ana takawa a taka nan a tsallake a taka nan a tsallake har a zamanto an daina ma tsoron Allah da kaɗan kaɗan ne ba da za a yi zuciya ta saba da sabo a ce tana yin sabon ne kafin nan gaba za ta zo ta daidaita imani ya dawo ƙarya ne yaudara ne muna yaudaran kanmu saboda haka la yaftinannakum kuma shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati kar ku yadda iblis ya fitinte ku ya jarrabe ku kama akhraja abawaykum kamar yadda ya da mahaifanku guda biyu min al-jannati daga aljanna yanzi'u anhuma libasuhu haka rinka jaye jaye da su yanzu an ce yanzu ya kwabe su ya kwabe da karfi yanzu anhuma libasuhu kamar yadda Allah yake nazza'i mulki mulki kwabe shi ake da karfi tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka an man tasha wa tanzi'u mulki kwabe shi ake amma ba da son mutum ba mutane sun yi wa kansu tenuwa amma in tenuwan ta so karshe ba sa yin da dole dole ake koka ba. tanzi'u wa tanzi'ul mulka min man tasha shine iblis yi wa annabi adam da matarsa hawa cewa Yanzu an huma huma anhuma huma sau'ati ma. saboda wannan tufafin sun ja hankalinsa sosai hasada ta faɗa zuciyarsa game da wannan ya yi haka huma sau'ati ma don ya nuna musu wato tsiraicinsu aka ce gashi nan tsiraicinsu ya bayyana suka zamanto da tsafika ya tufani ma min warakin janna kamar da aka karanta a baya Allah ta innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna innahu lalle shi iblis yarakum yana ganin ku huwa shi kansa iblis yana ganin ku wa qabiluhu da jama'arsa suna ganin ku min haythu la tarawna mutai da kuma ba ku ganin yanzu abu nawa iblis ya raya wa mutum sai da ka zuciyar ka taraya muna zaune a nan dinnan tun daga ɗazu muke zaune abu nawa iblis ya raya wa mutum Eh, iblis ya raya mutum abubuwa da yawa ya raya ma abubuwa kaza a kasuwa ya raya ma a gona ya raya ma a gurin aiki ya raya ma tsakaninka da mutane ya raya ma tsakaninka da kaza ba abun da iblis bai raya wa mutane amma ba wanda ga iblis nan shi kadai kuma ya ishe mu iblis dan sama kwaya ɗaya duk sai ishe mu masallacin da ya buwa yau to amma mu ba za mu gan shi ba innahu yarakum huwa wa qabiluhu in haythu la tarawun ta inda kowa kwa ganin su shi yana nan yana ganin mutane ya jiri fi wani adama matarajjam yana gudana a jikin dan adam kamar yadda jini yake gudana ya raya wa mutum wannan ya raya wa mutum wancan har sai ya ci nasara Allah ya kiyaye inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun Allah subhanahu wataala ya ce lalle mu mun sanya shayadanu awliya a su zama majibinta ne lillazina la yu'minuna bi wadanda basu ba su yin imani da lahira wanda yi imani da lahira Allah yana bashi kariya daga sharrin shedan baka isa ka ce kafi karfin ba a'a sai dai Allah ya kare ka yasa kullum mutum yake neman tsari daga sharrin shedan kullum a nemi tsari daga sharrin shedan kar ya aukar da mutum cikin abin ba daidai ba babu wanda fi karfin shedan tarin ilimi bai fi karfin shedan ba tarin kuɗi tarin mulki ko ina mutum ya fi ƙarfin shaidan amma in mutum yana neman tsarin Allah daga sharrin shaidan to sai ya samu tsari sannan kai ma kuma sai ka tsaya sabati shine innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu a samu istiqama a gurin a samu sabati a gurin ka kana addu'a Allah subhanahu wataala ya baka kariya kai ma kuma ka tsaya idan ba za ka tsaya ka ce eh sai ka cika da haram ko sai ka cika da yanda kake so duk abun da kake so a duniya dole sai ya faru na rayuwar duniya kace dole hakan za a yi ah, yadda Allah ya so haka za a yi in mutum ya ce ya haƙance akan abu na rayuwar duniya kan abun Allah don cimma wannan abun da yake so ya ce shi yasa duk abun duniya in dai wai sai an tsallake dokar Allah mutum ya yi taka tsallake abin duniya mai karewa ne duniyar ma mai karewa ce kuma kai din mai karewa ne eh to akan waɗannan abubuwan ne za a bar Allah Allah kuma wanzazze ne alhayyul qayyum to ya akan abin da za su kare kai ma ka kare zaka zabi wanda alhayyul zaka zabi wani Allah ka zabi abin da zai kare bar alhayyul qayyum komai a yi shi ya halatta a nemi duniya cikin abin da yardar Allah yake to amma matukar sai an bi sakon Allah da rashin bin yardar Allah tukunna duniya za ta tabbata ai ta ka zanta da wani la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah a anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawna iblis ya ta raunin kowa a cikin munna akwai wanda ta kuɗi za a je masa nan da nan zai sauka akwai wanda ta gurin mata ake zuwa masa nan da nan zai sauka Allah ya kare akwai wanda ta gurin mulki za a je masa nan da nan zai sauka bar Allah akwai wanda ta gurin kaza za a je masa nan da nan zai sauka bar Allah kowa iblis ya san raunin da yake zuwa masa idan ya gwada mutum ta san ya ga bai yiwu ba ya gwada mutum ta san ya ga bai yiwu ba to ya san ta inda zai je yana da kibiyan su harban mutane kowane dan adam iblis ya san inda raunin sa yake sun za ki ganshi ta ko ta ina ɗari bisa ɗari insha Allah ta'ala bai matsala amma ta guri kaza matsala cikakkiyar matsala to iblis ya san wa'annan duka abubuwa shi za kar mutum ya biye wa son a akan abun duniya in dai duniya ce a mutum ya taka zan Allah ya mana kariya ka inna ja'alna shayatin awliya alladhina la yu'minun shaytanu suna zama majibinta ne ga a wanda ba su imani ba ma wanda ya imani majibinci shine Allah inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu kullun ka zamanto tafarkin mu'minai shine tafarkin kullun ka zamanto tafarkin Allah shi kaza ba. tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya kace shedan shine waliyin mutum ai magana ta baci wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilu shedanu suna wahayi zuwa ga majibintan su rinka musu wahayi a haba in kuka yi kaza za ku gama da su in kun yi kaza za ku yi kaza duka wannan daburce daburce ne na shaidan Allah ya kare mu wallahu ta'ala alam wai za fa'alu ta wannan tana jere da wancan amma kuma ita ta da sababin nuzul insha Allah ta'ala muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba da bayan Allah da suka turo da bukatun bayan Allah su su da addu'o'i muna fatan Allah ta yi addu'o'i wanda yake bukatan addu'a ma mai gidan sauya masu umra muna fatan Allah ta sa a wanda suka kawo suka fara kasuwanci muna fatan Allah ya sa albarka a ciki a wanda yake koyon kasuwanci Allah ya sa albarka a ciki da ah, wanda ake masa alkawarin Allah shirye mata da ɗanta je aka ambata na fata Allah ya shirye da shi Allah ya kare da dukkan sharri zuriya mu gaba da Allah ya tabbatar da mu shirya ya kare mu daga sharri da dukkan waɗanda suka suke da bukatu daban-daban marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu bukatun jari Allah ya ba da jari ne albarka su kawo kaya Allah ya kawo ciniki mai albarka dukkanmu gaba daya masu yan kasuwa Allah ya yi albarka a kasuwancin su ah, masu noma na tabbatar da damuna mai albarka da abubuwan gona da alkhairi masu aikin gwamnati Allah ya tabbata cikin ayyukan su tsara musu bunƙasa da ayyuka na kwarai ah, da shugabanni Allah ya tabbata su wajen yin adalci Allah ka mana sauƙi rayuwa ya ƙara mana rufin asiri kawar mana da tunu a wannan ƙasa ta mu tabbatar mana da alkhairi da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa in mu mu da'awa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad muna godiya ga Allah bisa ruwan sama da ya bamu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 وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن وعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك